إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis biyar ga watan rabi'ul awwal bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta biyu, wanda ya daidai da ashirin da biyu watan afuba shekara ta ashirin miladiya Allah ya raya mu a cikin wannan masallaci masjidu Sani Duda, namba 39 Yakubu Avenue, daura daga Ladima Road, Anguwar Rimi, jihar Kaduna, wannan ƙasa ta ta Najeriya. Muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka mafhumu ahli sunnati wal jama'a inda ahli sunnati wal jama'a na Ustaz Dr. Nasir Abdul Karim Al-Uqal hafizahullahu ta'ala mun kwana a shafi na 65 a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 49 idan ba mu manta ba a majalisi na 48 mun kwana ne wato mun tsaya a watan march 2020 wanda ya fada daidai da rajab watan rajab ashirin da kusan uku a tazarar da ke tsakani ga kusan shekara kenan eh saboda haka saboda matsalan korona da Allah subhanahu wata'ala ya jarabci al'umman duniya da shi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara nisan da mu da al'umman mu da baki ɗaya da dukkan musulmi na duniya daga wannan fitina ya kawo da mu cikin masallatanmu wajen ibada a za mu tashi a ƙarƙashin bayanin da malam ya koro akan ake nufi da aljama'atu ya koro zantuttuka ma'anar jama'a guda bakwai ma'ana ta farko ana kiran ana amfani da aljama'atu jama'atu sahaba ana nufin tsarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce ana kiransu aljama'a ba ana cewa ahli sunnati wal jama'a ba to aljama'an nan da ake cewa ahli sunnati wal jama'a to jama'an nan ba wai ana nufin tarin kungiya bane malam yace daga cikin ma'ana na farko akwai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya ce in mun yi imani da abin da suka yi imani to mu shiryayyu ne fa in amanu bi misli ma amantu bi faqad idan yahudawa da kristoci da mu da mu zo a bayan wato sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za mu yi imani da irin imanin da sahabbai suka yi mun shiryu mafhumul mukhalafa in muka ki yin imani da abin da sahabbai suka yi imani kaga me wajen kenan to wannan ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu ana kan wannan kalma ta aljama'atu akan halul ilmi wa immatul huda al ma'abuta ilimi ana kan wannan kalma ta aljama'a kansu da jagorori wanda ake koyi da su al fi wanda ake koyi da su a addini su ma ana kiransu wato aljama'atu kiransu wato tabi'ai da atba'ut tabi'ina irin su imamu abu hanifa malik bin anas imamu shafi'i imamu ahmad bin hanbal abu thawr imamu auza'i Laif bin sa'ad da sauransu dukkansu ana kiransu jagorori wanda ake koyi da su saboda su sun bar duniya amma sun bar tarihi tarihinsu ya nuna cewa mutanen kirki ne kuma ana musu kyakkyawan zato cewa sun samu karbuwa a wurin ubangiji saboda abubuwan da suka bari a duniya har yau ana cin moriyarsa kuma duk inda za ka yi magana a addini sai ka ji an ce wane ya ce wane ya ce kaga wannan yana nuna maka kyakkyawan samun karbuwan da suka a wurin wato al'umma wanda Allah subhanahu wataala ana musu kyakkyawan zato sun samu karbuwa a wurin ubangiji saboda suna daga cikin wa'anda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabe su ce khairun nas qarni wa'anda suka fi kowa alkhairi a cikin al'umma ta gabaki yansu su ne wannan ke rayuwa da su sahabbai kenan karni na yace thumma allazina yalunhum sa'annan wa'anda suke bin su tabi'ai kenan sai ce thumma allazina yalunhum sa'annan wa'anda suke bin su tabi'ut tabi'ina kaga karni guda uku Suna ne ake kira salasatu ƙurun al-mufaddala karnoni guda uku wanda aka titita su akan sauran ƙarnin da ba su ba kaga wa'annan sun samu shiga a ciki kenan sa'annan kuma ma'ana ta uku na aljama'atu ana nufin al-ijtima'u alal haqqi wa adam al-furqa haduwa akan gaskiya da rashin rabuwan kai ba wai ana nufin mutane su taru a ce a ana so a samu haɗuwa ne a kan gaskiya kuma da rashin rabuwa to wannan haɗuwan shine ake kira wato aljama'a ba wai ana nufin ƙungiya mace wacce ƙungiyar ta haɗu kaga wanda baya cikinta duk abin da ya za su ce ba ruwan su da shi kaga da kungiya ake nufi ko kungiyanci ai za ka ga dewa daga cikin kungiyoyi da ake da su hatta masu da'awar wato addinin musulunci a yau wa'anda muke da su za ka ga duk wani bayanin da zai zo za a cewa ai ba mu muka faɗi ba kungiyarmu ba ne ta faɗi kaza saboda haka duk abin da wani zai kawo matukar ba cikin kungiyarsu ba ne za su ce ba sa maraba da wannan abin kaga akwai matsala ke to ba shi ake nufi ba mutane su haɗu akan gaskiya to wannan to shine da kuma rashin rabuwa na kai na al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam saboda idan ka duba a yau za ka ga cewa kan ma'arab yake shi sa waɗanda ba mu ba suke taka mu yadda suke so saboda da musulmi sun tsaya maɗaurin ki ɗaya ne da ba za a taka musulmi da musulunci yadda ake wake ake wulakanta musulunci a wulakanta qur'ani a wulakanta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa na gani sai mutum sai kaga wani mutum ya fito wai shi yanzu yana daga cikin masu kare haƙƙin ɗan adam bil adam to a inda kana kare haƙƙin ɗan adam ai bai kamata a ce wani kuma ya ci zarafin wani ɗan adam ka ce kuma kana kare haƙƙinsa ba haka ne kuma ya taɓa addinin wani tunda in hakkin ɗan adam ne kada kowa taɓa addinin wani kaga a nan ma ya nuna kenan wato ana faɗi ne da baki amma aiki yana ta abin da ake faɗi idan ka ce kana kare hakkin ɗan adam wani ya zo ya kashe wani sai aka ce a zo a kashe wanda ya kashe wani sai ka zo ka ce ai ya saɓawa wato 'yancin ɗan adam kaga wannan ya nuna baka san kimar dan adam ba dan ya ka san kimar dan adam ba zaka ce wani ya kashe wani kuma ka hana a kashe shi ba ai rai bai furai ba ina ba ta an gane kuma uba bai fi uba ba haka ne uwa ba ta fi uwa ba ta bai fi ɗa ba ina ba ta an gane ka kashe ma wani ɗansa kai ma sai a mai sai a kashe maka na kaɗan ban ji matsalan ka ji inda daɗi ko an zagi uban wani sai shi ma ya rama ai bai yi laifi ba ina ba ta gane saboda babanka bai fi baban shi a wurinsa ba yadda babanka kake gani ya fi kowa haka shi ma yake ganin babanka ya fi mai ya fi kowa a wurinsa ina ba ta gane ga masu da'awar cewa su suna kare haƙƙin ɗan adam ya nuna ba su ɗan haƙƙin ɗan adam ba daga cikin ma'ana ta hudu shine in an ce aljama'a majmu'atul muslimina wa sawajihim al'azam wato tarin musulmai da kuma wato duhun ƙarinsu na yawansu akan gaskiya su ma ana amfani da kalman aljama'atu a kansu sannan daga cikin ma'ana ta biyar akwai ahlul halli wal aqd su ne masu kullawa da warwarewa daga cikin masu shugabanci kamar yau ka ce senate sanatoci da da 'yan reps wannan a ɓangaren 'yan siyasa kenan ina fata gani saboda a siyasance su ne masu kullawa da mai warwarewa amma a daula ta musulunci a addinin musulunci in an ce wannan ana nufin gabanni na musulunci tare da kuma malamai na addini waɗanda suke da zurfi a ilimi saboda in al'amari ya bujuro to su za a zauna da su me shari'a ta ce sai su kawo mafita su kuma shugabanni sai su ɗauki wannan mafita sai su me sai su ɗabbaka shi a me a cikin rayuwar al'ummarsu haka sai kaga an samu mafita to wa'annan ahlul halli wal aqd su ne wato ashabu shura wanda ake shawara da su akan al'amari na mulki wanda yake na tsari na addinin musulunci ba tsari na wato turawan yamma ba idan Allah ya kaddara cewa mutane sun samu kansu a cikin irin wa'annan tsari na rayuwa wanda ba tsarin Qur'ani da hadisi ba to su ma wa'annan mutanen ana ƙidaya maganansu a cikin alul halli wal aqd bi ma'ana in suka tsara abu matukar bai saba wa dokar Allah ba to ni da kai dole mu bi ina fata an gane saboda Allah ya tsara rayuwar mu ba zai gudana ba sai a karkashin su tun da rayuwar mu ba abin da zai gudana mai kyau da mara kyau sai ta karkashin tsarin da suke bi matukar bai saba wa dokar Allah da karantarwar manzo Allah ba to dole ni da kai mu bi in muka ce ba za mu bi ba saboda ya saba wa bai ba addini suke bi ba wani demokradiyya suke bi kaza da kaza to ni da kai mun saba wa dokar Allah saboda Allah ya ce mu yi wa shugabanni mu biyayya matukar ba sun sa mu saba wa Allah bane duk wani doka da za su kawo ko da ni ina ganin ba daidai bane matukar kuma dokar bai saba wa dokar Allah da manzansa ba manzo Allah ce mu hakura mu bi saboda tsabar ma keta manzo Allah ce ko da sun dake mu a baya shugabannin saboda keta suka kwace dukiyarmu matukar sun ce mu yi kaza mu yi sun ce mu bar kaza mu bari kuma ba sa aiki da Qur'ani haka manzo Allah ce ko da ba sa aiki da Qur'ani ba sa aiki da sunna kuma zakatan su irin zakatan shedanu ne a cikin dan adam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka ji maganar su kai musu biyayya in dai ba sun sa ka saban Allah bane yace saboda maƙetansu su ko sun dake ka a baya suka kwace maka dukiya saboda zalunci in suka yi magana ka ji in suka baka umarni ka bi kaga manzo Allah ya ba mu mafita ko kenan bin da zaka yi do waye ce ka bi Allah kenan ko in ka bi Allah zai kawo maka mafita ko ba zai kawo ba zai kawo saboda ka bu dukarsa sai shi ya san hanyar da zai bi ya kawo maka mafita to na shida daga ciki shine fariqun minan nas alladina yajtabi'una ala shay'in shi ne wani ɓangare na mutane wanda suke haɗuwa akan wani abu shi ma ana amfani da kalman aljama'atu a kai to shi ne ƙarshe sai mana ya ce sabi'an yanzu matsala ta bakwai sai ce wa tutlaqul jama'atu ala majmu'i tilkal ma'ani aw ba'daha aw aktsaraha yace ana sakan kalman aljama'atu ala majmu'i tilkal ma'ani a cikin a bisa wa'annan dunkulallun ma'anonin da muka faɗi a baya guda shidan nan ya ce dukansu ana amfani da su au ba'abaha ko wani sashe daga ciki au aksaraha ko kuma mafi yawansu ana narka su a cikin juna a yi amfani da su saboda su ne wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kawo mana mafita a cikinsa cewa za mu kai wani zamani da shugabanni ba sa aiki da ƙur'ani ba sa aiki da sunna za a same su mazaje a cikinsu za su tsayu zukatansu zukatan shedanu ne amma a jikin ɗan adam sai huzaifa ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam asna'u ya rasulullah in adraktu zalik ya ma'aikin Allah ya zan yi idan na tadda kaina a irin wannan zamanin da shugabanni ba sa aiki da ƙur'ani, ba sa aiki da sunna kuma zukatansu irin zukatan shedanu ne a jikin ɗan adam ya zan yi in na tadda kaina irin wannan zamani shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce mai tasma'u wa tuti'u lil amir ka ji kayi wa wannan shugaban biyayya wa in daraba zaharak ko da shugaban nan ya sa an dake ka a baya saboda keta wa akhadha malak ya sa aka kwace dukiyarka fasma wa aka, ji wannan umarnin da wannan shugaban ya baka kuma kai masa biyayya kaga manzo Allah ya baka mafita ko kaga yanzu maganan protest bai taso ba ko a ce a ah, bari mu fito mu nuna a ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna maka ka ji kai biyayya jarabawa ce Allah yayi maka a irin wannan zamani bal akwai hadisi ma ingantacce wanda imamu muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fitar da magana a fili wanda ya ci karo da abin da mutane suke ƙoƙarin yi a irin wa'annan 'yan kwanaki hadisi ya inganta daga abu huraira wanda imam muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul imara abu huraira yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kharaja min as wa faraqa al-jama'a famata mata mitatin jahiliyatin ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاش من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهدا فليس مني ولست منه haka hadisi imam muslim ya rawaito sa haka imamu ibn hibban haka abu awana a cikin mustakhraj nasa haka wato ishaq bin rahuya a cikin musnadinsa haka imam al a cikin sharh sunna haka imam ibn abi shayba a cikin musannaf nasa dukkansu da isnadi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kharaja min saa duk wanda ya fita daga yi wa shugaba biyayya shugaba ya ce a yi kaza ya ce shi ba zai yi ba saboda haka su sai sun yi kaza sai sun yi kaza su ba ruwansu wa farakal jama'a kaga ya daidai da maudu'in mu ko ya rabu da abin da sahabbai suke kai na fahimta a addini da rayuwa shine ba a yi wa shugaba bore famata ya mutu a irin wannan hali mata mitatin jahiliyatin ya yi mutuwa irin mutuwan maguzawa wa man qatala tahta rayati amiyatin duk wanda yayi yaki yayi fito ya fito yana yaki ko yana fada a ƙarƙashin tuta na maguzanci yaghabu li asabatin yana fushi dan wani bangare an taba dan uwan shi a waje kaza ko ko an taba bangare kaza ko an taba bangare kaza ko ina fata an gane aw yad'u ila asabati ko kuma yana kiran mutane a zo bangaren su masu cewa sectionalism kenan ko da nepotism to wanda zai ce a ah, mu yan bangare kaza ne in an taba mu sai mun yi yanki dole ce an mana kaza irin wannan fadan ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw yansuru asaba ko kuma yana taimakon kungiyansa ko ɓangaranci nasa ina fata an gane fakutila sai aka kashe shi a wannan wuri kitilatun jahiliyatun kisa ce ta maguzanci aka manzala ce an kashe shi a matsayin ba maguje wa man kharaja ala ummati duk mutumin da ya fito na fito a cikin al'ummata ya buribu barraha wa fajiraha yana dukan mutanen kirki da mutanen ma banza kamar yadda ake yi na protest yanzu ko mutumin kirki ke zama ba an far masa mutumin ma an far masa ko sai ce wala ya tahasha min mu'miniha baya haba haba wajen jawo abin da zai cutar da mumini da ke cikin irin wannan zamani Bala ya fi lidi ahadin ahada kuma baya cika wa kafirin alkawali alkawalinsa wanda Allah ya yi za ku zauna a wuri ɗaya a ƙasa ɗaya za ku iya raba juna ba ko? sai kana wannan ɓangaren yana ɓangaren a ɓangaren da kake shi ma yana rayuwa to ba za ku cutar da juna ba kake cika masa alƙawari ba ka zo kana cutar da shi ka jawo wani abin da zai cutar da shi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce falaita minni wa lastu minhu baya tare da ni bi ma'ana baya cikin mabiyana ba mabiyin manzan Allah bane imana musulunci ne ke kai wannan aikin ba ni ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tare da wannan aikin da wannan mutumin yayi ina fata an gane to ina ga ka fito protest dalilin protest an fasa mu wani class kaga ka jawo an cutar da wani ko wannan laifin ya hau kanku kanku da kuka fito kun protest dalilin protest an kashe wani duk da aka kashe kuna da commission har zuwa ranar tashin kiyama in kai kuma ka je aka kashe ka a wajen kayan mutuwan maguzanci a mutu a banza kuma in ka je kabari za ka da duka nema da sauki ko a ce za ka iya jure wato azaba ce kuma azaban ubangijinka sa'adan ne azaban sa'ada azaba ne mai hauhawa duk sakon yake karuwa duk sakon yake karuwa kaga wannan wannan yana nuna maka wannan aiki da mutane suke yi musamman matasa a yau da suke kokarin nuna aisu protest ɗin da suke yi ai protest ne wanda yake nuna na lumana shi musulunci bai san da wannan karatun ba asalin mutumin da ya kirkiro wannan protest ɗin wani Yahude ne da ake kiransa abdullahi bin saba al-yahudi ana mai alkunya da ibn ummu sauda mamarsa baka ce 'yar afirka ina ba ta gani 'yar afirka baka ce babansa ba ya hude wannan mutumi ya shigo musulunci a zamanin Sayyidina usman kamar yadda imamu tsabari ya kawo labarinsa a cikin tarihu tsabari da ya shigo musulunci ashe ya shiga ne saboda ya fesa guba to barka ji fesa guban da mutumin nan ya fesa sai ya fara dasa kiyayya da sayyidina Usman akan mabiyansa yana cewa sayyidina Usman yayi kaka gida da shugabanci ya dawo danginsa ya ba su kujeru ya yi kaza ya yi kaza kaga yana daga cikin abin da ake bata shugaba da shi kenan ko sai ya fara wannan fesa guban sai ce ba ku gani ba mu'awiya ba ai ɗan uwansa ne gashi ya ba gwamna kaza da kaza kai sai da bala'in guban da wannan mutumin ya fesa a cikin al'umma ya kai ga sayyidina Usman ya zo wucewa wata rana ya samu wanzu mutane ya musu sallama Jabala bin Amr ya ce ku amsa sayyidina Usman ya ce ba kwa ji ina sallama ya ce ba za mu amsa ba ya ce ni ne fa shugaba fa ya ce ba za mu amsa ba ba ka riga ka jawo danginka ka ba su kaza ka ba su kaza saboda haka ba za mu amsa wannan sallaman ba sai da wannan bala'in gubar ta shubaha ta sa sayyidina usman ya hau kan minbari yayi wa mutane hudu ya yace jama'a ku ji tsoron Allah a lokacin da nake da ƙuruciya na a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nake da bukatan kuɗi dukiya na na salwantar domin ɗaukaka karman Allah sai yanzu da na tsufa shekara 80 da 'yan kai rasa abin da zai shine sai in kwashi dukiya sai da na usman ya ce mu'awiyar da kuke ta surutu cewa ɗan uwana ne ai ba ni na sa shi shugabanci ba sai da na umar ne ya sa shi gwamna kuma ni da na zo bai yi laifin da zan tsige shi ba to me yana kuma me laifi na ciki dalilin wannan fashu bahar ya sa aka zo aka kashe sai da na usman wannan mutumin shi ya fesa bayan ya gama fesa wannan guba sai ya kara lallaɓowa sai ya haɗa shi'a shi ya haɗa shi'a wanda bala'in hayyau kenan sai ce ai bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya cewa in ya mutu sayyidina Ali ne ya kamata ya zama har labarin ya kai ga nana Aisha ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu tsakanin kirjina da wuyana kuma na san cewa a hannu ya rasu bai yi wasiyar cewa sayyidina Ali ya zama shugaba a bayansa ba ya ce sayyidina Ali ma Allah ne sai da ali ya sa aka ya samu kuma mabiya suna binsa sai da ali ya ce lamma ra'aytul qawla qawlan munkaran ajajtu naran wa da'awtu qambara da na ga maganar su tayi muni sun ce min ni Allah ne na ce su dawo daga wannan fatawar tasu suka ki sai na sa aka hada wuta na kira qambara na ce duk wanda ya ce ni Allah ne ka jefa shi a cikin wannan wuta dan ka duba kubar Abdullahi bin Saba'a da ya dawo sai ya ce sai na ali ya jajjefa kasa a cikin wuta har abdullahi ɗan abbas ya masa nasiha yake cewa ai babu mai azabtar da mutane da wuta sai ubangijin wuta sai shi abdullahi bin saba ya ce wa mutane ce ba na gaya muku allah ba ne kuka ki yadda kuna shakka to yanzu ba gashi yana nuna allantarsa ba ba gashi yana jefa mutane a wuta ba waye ke jefa mutane a wuta in ba allah ba to wannan mutumin shine ya jawo mutane suka yi wa sayyidina Usman bore yace in kuna so ku samu mutane su bi ku ku tashuwa shugabanninku ku zage su ku aibanta su da nufin kuna yin amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar sai ce tasmilu ilaykum nas mutane za su so ku yau ba haka bane in dai kana so mutane in kana malami kana so ka samu supporters ka tattaki gwamnati zaka ji mutane Allahu akbar eh kafaran karya wanda babu lada sai laifi za ka ji ana kabbaro Allah haka zaka ji wani yayi wai shi irin an burge shi in kuwa da za ka bincike shi kare ma an fashi ba zai lasa shi ba zai lashe shi ba to kaga irin wannan ita ce gubar da suka fesa a cikin al'umma to daga nan fa aka abin nan suka ɗauki wannan ra'ayi shine fa har yau idan kana so mutane su bika, ka fito ka aibanta shugabanni kuma ka nuna ba su iya ba ba su iya kaza ba to daga nan mutane za su bi ka sai ai gaskiya yake faɗi Na wani ai gaskiya yake faɗi za ka samu mutane suna bin ka daga nan shi kenan to wannan abin duk mutumin da aka ya ransa ya salwanta sani cewa la zawalud duniya ahwanu inda Allah min qatl muslimin duniya a rusa ta ga baki ɗaya ya fi sauki a wajen Allah da a kashe rai guda ɗaya na musulmi. To yau ya me ke faruwa? Aga ba a ɗauki rayukan da kima ba, ko? Yadda an ɗauki rayukan da kima, mutum ba za ka jawo har a zo a ka halaka ɗan musulmi ba. Kaga duk wanda ya wannan ya sani ba da yawon addini ba, manzan Allah bai yadda da shi ba. Allah ma bai yarda da shi ba kuma malaman musulunci ɗin su ba su yarda da wannan ɗabi'a ba saboda ya saba wa karantarwar addini to ai demokuraɗiyya ne eh demokuraɗiyya ta yarda da shi ka gaya min garin da suka yi protest aka haifar da ɗa mai ido a tarihin duniya ka gaya min american ko koko suriya koko koko sudan koko misira egypt kenan ko koko za ka koma ina libya ne koko za ka koma somaliya ne ko balin ma an fara ai da somaliya ya kamata a fara tun da suke protestin ila yau ne na haza tun 90 ko yanzu shekara wajen nawa talatin suke nema har yau ba zaman lafiya kuma in ka ga kafiri a somaliya to zuwa yi babu kafuri ko ɗaya a garin kansa musulmi ne kuma kabila guda ɗaya amma saboda ta dalilin illan protest malamansu a wannan lokacin suna yi wa shugabansu wato gutse a cikin hukunci dama ai manzo Allah ya hana abinda bai shafe ka ba kace magana akai shugaba da aka ba hukunci ka bar shi kai da kake mafi bai shafe ka ba ka kyale shi shi Allah ya daurawa kai magana akai suka zo suka fara magana sai shugaban ya ce to duk malamin da ya zo yi magana a mimbari a kama shi a kulle shi ai ba kisa yi ba ko shikenan sai suka fara protest ai baya son addini baya shi abin da ne kaza kaza kaza bala'i yayi bala'i karshen ta ina ya gudu Najeriya Najeriya ya gudu kuma nan ya mutu to amma tun daga lokacin su zauna lafiya kaga ba su zauna lafiya ba shi sa imamu wato ibnu taymiya yana da wata magana da ya faɗi magana ce ya kamata a ce an rubuta ta da wato ruwa na zinari da kuma azarfa sai yake cewa sittuna sana tahta sultanun ja'irun khairun min lailatin bila sultan ku yi shekara 60 a ƙarƙashin shugaba azzalimi ya fi muku alkhairi da a ce ku wayi gari ba ku da shugaba ka tambayi 'yan libya za su kama wannan ka je ka tambayi 'yan somaliya gashi na ana neman talatin ko yanzu babu shugaba ta kaman mai a wannan garin yanzu wanda ya fi kowa ƙarfi shi ne sai tare nan angon shi kenan shi ne shugaba a nan shi kenan can ma angon wanda ya fi kowa ƙarfi ya fi su kayan makami shi ne sai datse wajen shi ne shugaba a wajen shi ke ba da umarni kaga an koma ana ki kenan kawo ba an koma kawai shirme kaga irin wannan fa ne abin da ake so ni da kai fara ai zaka ji an ce ai wannan wato eh, protest din an yi protest ne na lumana wanda suka fara a duniya ai da haka suka fara ko daga nan me ya faru sai kisa ko daga nan sai banna a annatar da dukiya a kashe rayuka duk wanda ya jawo aka kashe rai guda daya sai ya tsaya gaban Allah ya amsa wannan tambaya a gaban Allah kuma duk laifin da kai na barna yana kan wannan mutum ko kai kana musulmi me zai sa ka fito kaga in ka san abin da kake yi ai ba za ka yi ba ko to yanzu dan wannan da aka yi a wa'annan wurare illa da ya jawo kana karamin illa ba kaga a san ne ko amma ya shafe ni ya shafe ka Ka shafe ƴaƴanmu daga ƴaƴanmu za su yi jaraba ba me aka ce ai postponement din jaraba kaga ya shafe su shi sa Allah ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinan da idan ta zo ba tana takaita akan wanda suke yi zaluncin ba ne har 'yan ba ruwan mu sai ta shafe su to kaga irin ta kenan to shi sa dole sai mun dinga taka tsantsan a rayuwar mu a matsayin mu na musulmai mu muna da addini muna da tsari to mu bi tsarin addinin mu ai kaza a'a mu musulmai ne me musulunci ya ce mu yi sai mu yi to ai ba tsarin musulunci ake bi ba a'a mu musulmai ne kuma me ya kamata mu bi sai mu bi tsarin Allah da manzansa sai Allah ya kawo mana me mafita in muka ce za mu kawo dabaran mu wannan na dan adam ne kuma ba zai haifar da me kame ido ba to kaga wannan ita ce musibar da al'umma ke fuskanta a yau a duniya kuma wannan abin da ake yi ba zai taba haifar da ɗa ido ba kuma in aka ci gaba wallahi sai garin ya gagare ka ni da kai zama to me amfaninta ta ina ka gani ya rushe musamman ma idan ka koma suriya kenan ko idan ka duba abin da ke faruwa ai ta haka aka fara an fito ne har da fulawa suke rikewa ko da fulawa suke rikewa wato ba komai yanzu da aka koma rikewa bin igogi har da bama mai kaga kenan yana nuna maka haka yake farawa saboda wannan tsarin ba na Allah bane kuma ba zai taba haifar da ɗani ido ba amma in ka bi tsarin Allah za ka zauna lafiya to me ya kamata mi haƙuri haka manzo Allah ya ce mu jarabawa ce Allah ya kama mana to in muka yi haƙuri sai Allah ya kama da mafita haka manzo Allah ya nuna mana sallallahu yace fa'atuhum haqqahum wa sallallahu malakum ku ba su haƙƙin su su shugabannin ku kuma ku roki Allah ya ba ku nan ku haƙƙin Allah zai ba mu ko ba zai ba mu ba zai ba mu saboda mun bi dokan wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi to amma yanzu da muka yin wannan ya haifar mana da ɗa mai ido ya haifar ba to wannan ba daidai ba ne musulunci bai amince da irin wannan ɗabi'a ba Allah shirya da mu to shi ne malam yake bayani a wannan gaba na cewa idan an ce aljama'a ka sani ga abin da ake nufi kenan shi sa manzo Allah ce man kharaja min ta'a duk wanda ya fita daga yi wa shugabansa biyayya Ku ce ai ko gwamnanka ko shugaban kasan ka ya ce a yi kaza ka ce kai ba za ka yi ba ai wannan mugunta ce wannan kaza ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka mutu a haka ai mutuwa irin ta maguzawa wani zai ce to ai ba fa addini suke bi ba eh amma rayuwarka tana daɗi dole sai a ƙarƙashin me tsarin da suke gudanarwa ko in ba dan Allah ya kaddara yanzu jagorancin yana hannunsu ba ni da kai ba za mu yi zaman nan da muke yi ba ba kana zaune kawai sai dai kawai ya far maka a gidanka ya kwace saboda akwai doka ko yana tsoro idan yi wani abu abu zai faru ba haka ba kada dukkanmu ba za mu iya zama haka ba to kaga wannan dokar da Allah ya sa rayuwarsu bi ni da kai rayuwar mu ba ta gudana a cikin wannan ƙasa ita, tsarin da suka bi da mu to mu bi wannan tsarin mu haƙura haka manzo Allah ya karantar da mu matukar ba sun ce mu zo mu saba wa Allah bane bin girman Allah yi mana tambaya shugabannin da Allah ya azurta mu da su akwai wanda ya ce mu zo mu saba wa Allah a cikin su eh duk wani abu fa da zaka ga yau ana zargin shugabanni ni ko kai ne muke ganin cewa ba haka ya kamata yi ba ko to manzo Allah ya ba mu tsari Allah nunazi al-amra ahlahu duk abin da bai shafe ka ba manzo Allah ce kakka shiga shugabanci ne bai shafe ni ba saboda ba ni aka ba ba ko wanda aka ba shi ya shafe shi ko to manzo Allah ce kakka yi jayayya da su ka ba su ka bar su da kayan su gobe kiyama su Allah zai tambaya ba kai ba kai abinda Allah zai tambaye ka biyayyar da aka ce kai musu kaga shikenan idan kai naka kaga ka kubuta ko shine iya ruwa me duk da kai abinda Allah ya ce yi kayi in kai abinda Allah ya ce yi to Allah shi ke juye zukatansu zai juye zukatansu ya sa su yi abin abinda ya dace su yi in ka ce ba za ka yi ba za ka yi bore boren nan zai hafa maka da ɗane ido kuma abinda kake nema za ka samu waye cuci kansa kai ana fata an gane duk idan bala'in ya yi bala'i zai gudu in ya gudu ma yana da wajen mafaka kai na za ka gudu haka da wajen guduwa shi yana da tiket da ma tiket yana da yana da takardar zama na wa'ansu kasashe daban-daban na duniya saboda haka in nan ya mai wahala ina zai gudu zai gudu wani wajen da ya ya fi mai sauki amma ni da kai fa kaga baka da inda zaka gudu to haka zaka hakura ka bi dokar Allah saboda manzo Allah sallallahu alaihi ya ce kai musu biyayya matukar ba sun saka saba wa Allah bane akwai abin da kai kana ganin cewa ba haka ya dace ayi ba su kuma suna ganin haka ya dace a yi manzo Allah ce ba ruwanka ka kyale su da kayan su shine wa Allah nuna zai al'amura alau kada mu yi shishigi akan al'amarin da bai shafe mu ba su jagorancin su ya shafa waɗanda ya shafe su su ne manyan malaman da idan za su yi wani abu sai sun zauna da su su ne Allah zai tambaye su wane da ke jagoranci ka kaya mai gaskiya ka gaba ni ba ko kai ko ina ba ta gane in ya faɗi to shi ya kubuta a wurin Allah in bai faɗi ba to shi Allah zai tambaya Allah ya san malam Abubakar Mahmud Gumi rahama duk wanda ya san malam Abubakar Mahmud Gumi ba ka taɓa jin shi a wajen karatun sa ba ko wani abu ya aibanta wani shugaba haka ne ita ba ka ce kawo wani waje da ya aibanta wani shugaba ko ya ce abu kaza in zai masa nasiha zai je ne ga shiga wannan shugaban sai mai nasiha Allah ji kan shagari yake cewa duk lokacin ke ga malam abakar mahmud gumi gabansa na faɗi saboda duk wanda zai zo wurinsa a cikin malamai zai zo ce mai yana da bukatar kaza ne kuɗi ko wani abu amma idan ya ga malam abakar mahmud gumi yana fara tunanin ne kai kuskure sai ce mai waje kaza kuskure ne wuri kaza kuskure ne wuri kaza kuskure ne ka gyara shi na sai juya ya isar da sako ina fata an gane to shi malami wanda jagorori suka ɗauke shi a matsayin abincin a duk lokacin da wata bukata su taso wannan haƙƙin shi ne ke kansa wanda manzo Allah ce shi Allah zai tambaya gobe kiyama to ni da ban kai wannan matsayin ba me yasa zan damu ina fata an gane tunda ba ni Allah zai tambaya ba ai sau wani nauyi ne ma da Allah bai daura min ba sai in gode wa Allah dan kila idan na kai wajen kewa zai yi ko ba ka ba to shi sa ba ka ga waɗanda suke irin wannan Ba aka ga ya zo ya hau mumbari ko a gidan TV ko a wannan ya tattaka ya tattaka ana zuwa tunda an san me ke so abin duniya ne sai a dan bashi wani dan kujera sai ka ya zo mutanen da da ya gama zagi sai ka jana cewa ai ba mu gane su ba ne. wallahi suna san Allah da manzansa da ya ce makiyin Allah ne ko da ya ce makiyin manzo Allah ne to yanzu tun da an ba shi kujera ko an ba shi wani abu za ka ji ce ai yana son Allah yana son manzala tun a kujeran da aka ba shi na Allah ne da na manzansa ba shi bane musibar to Allah ya sa mu dace kaga wannan yana daga cikin kuskuren da mutane suke afkawa ciki sai kaga abubuwa da yawa na barna ya shigo cikin al'ummar mu Allah ya shige mu kuma Allah ya kawo da wannan musiba wanda wato ta kunnowa al'umma a wato kai kuma ya kare 'ya'yanmu duk inda suke a faɗin duniya daga faɗawa cikin irin wannan musiba saboda haka anan za mu da aya idan ladan ya kira sallah sai mu ba da dama ga masu tambaya in akwai insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk am muna da minti uku zuwa hudu in akwai tambaya وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم نعم نعم

tafiya ne a kan jagora guda daya to saboda wannan ƙungiya yana haifar da wasu ababai masu ɗimbin yawa kamar haka duk lokacin da ake wani in ke shafi wannan kungiyar ba ka ta ce ai bai shafi tsarin ta ba amma kuma ka duba zai iya shafan tsari na addini sai ce tun da bai shafi ta ba su ba za su yi magana ba ko kuma wani ɓarna ya faru ko da a cikin wannan kungiyar wanda baya ciki idan ya gani ya zo ya magana na ce a ina ruwanka ai baka cikin kungiyar mu ai ba cikin kungiyar mu bane saboda haka me yasa za ka yi mana magana wannan shi shi ne ma kake yi sai <laughs> ya ka ji abin da sai a ce ai baka ciki da sauran mu ina fata an gane to za ga duk irin wa'annan yana faruwa akwai ma wa'anda za ka ga wai wani bawan Allah ne Allah ya jarabce shi da wata musiba sai wani ya fito yake cewa ai su ba za su mai jaji ba saboda ba dan kungiyansu bane kuma shi ya jawo waɗanda ba dan kungiyansu bane suna mu'amala ta addini da su to tunda shi ya jawo waɗanda ba ɗan kungiyansu bane su ba za su mai wannan jajen ba kuma wai musulmi ne kuma yana da awon sunna ka gaya min wannan kungiyanci ya haifar da ta mai ido kenan kuma za su lallabo kuma su zo wajen irin wannan ba Allah su je suna neman abu kaza da zai ce ba zai ba su ba za a ce to ai ba taimakon addini kuma ina fata ka gane kaga duk irin wa'annan yana daga cikin ababe wanda mutane suke yi marasa kyawu wanda musulunci bai amince da shi ba ina fata an gane amma in za a yi dole ya kasance ana bin tsari na addini tsani da sunna ina fata ka gane duk irin wa'annan abubuwan yakan daga baya za ka ga ababen da ke shigowa cikin al'umma baya kawo abu mai kyau eh. na'am na'am na'am na'am na'am eh na'am eh eh na'am e to ai saboda daman mafi galibi za ka ga musiba ce ta duniya lokacin da Allah ji dan malam Sama'ila Idris da ya zo da proposal na kafa ƙungiyar izala izalatul bid'a ya sa mata suna ya zo ya samu malam abubakar mahmud gumi allah ji kansa da rahama ya ce mai ga manifesta kuma ga sunan da ya proposal sai ce to ai sunan nan bai cika ba duka ce izalatul bid'a ai bata cika ba ga wanda bid'a to shi kenan bata cika ba sai ce sai ka sa wa iqamatus sunna in an kauda bid'a sai a tsaye da me sai a tsaye da sunna kajin da ta samu suna aka samu a samu ta suna izalatul bid'a wa iqamatus sunna ya ce ya zama jagora ya ce a'a shi ba zai jagorance ta ba shi dai sai dai zama musu uba in suna da matsala su zo su same shi ya warware musu ya karantar da su tunda daman shi ne malamin su yake karantarwa ina fata an gane saboda haka ɗalibansa ne suka fito da wannan amma ba shi ba ne kafa an fahimci matsala ya ce a shi sai dai zama musu uba kaga 'ya'ya in sun samu matsala wajen wa suke zuwa wajen uba ko ya warware kai kai kuskure waje kaza kai kai kaza kai kai kaza haka ya kasance kuma har Allah ya karɓi ransa Allah ya ji da rahama ina fata an gane to saboda haka wani lokaci kungiyanci maimakon a samu abin nan sai kaga yana yana kaɗe abubuwa da dama to amma ba za a kafi alqur'ani da sunnan a tsaya akan haka kuma kowa ana tare da shi matakai yana kan ƙur'ani da sunna kaga babu laifi to amma za a ce ma a'a sai ka yi rajista kuma rajistan ma sai kana kaza in baka kaza to baka ciki kaga ya zama kungiyanci kenan inda kuma musulunci bai da shi ba Allah ya sa mu dace <laughs> ba suna na wani kuma ba ne aka kira ba kila wani suna ne da ya kaji daban amma dai ba suna na ba eh awa ni ban kai wannan matsayin ba Ne? Eh? a ah, eh, suna da yawa a Kaduna a suna da yawa E, <laughs> ba ni ne. eh Allah ya samu dace saboda haka Allah ya ba mu ikon gyarawa kuma wannan musibar da ta kunno wa al'umma kai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ah, yayyafa mata ruwa kuma ya kare mu da zuriyar mu duk da muke a wannan ƙasa tamu da kuma duniya gaba ɗaya daga faɗa cikin wannan musiba saboda haka dole a dinga wayewa da mutane kai wannan fa magana cewa a fito a nuna rashin goyon baya da sauransu wannan ba daidai ba ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mu musulmai ya ce ƙarshen zamani za a zo za mu dinga koyi da kiristoci da yahudawa ina ba ta an gane za mu koma mana koyi da kiristoci da yahudawa a komai na rayuwarmu in sun yi sai mu ce mu ma me za mu yi kada mu koma irin wannan kaza Allah ya faɗi to mu yi kokari mu kame mu dai abin addini ya karanta mu mu bi doka ina fata an gane kuma mu bi shugabanninmu da addu'a da daɗi ko ba daɗi mai ta musu addu'a saboda idan suka gyaru gyaruwar za ta shafi duk duniya mu muke rayuwa a cikinta in kuma suka lalace cutarwan za ta shafe shi za ta shafe ni za ta shafi kowa da kowa haka shi sa uh, fuzail bin iyad yace da ina da addu'a wanda na san direct in nayi Allah zai karba yace wallahi ba zan yi wa kowa ba sai shugaba aka ce fassir lana ya aba ali ka fassara mana me kake nufi da wannan sai ce idan na yi wa kaina addu'an ba za ta dawo ba sai a kaina kaɗai amma in ne wa shugaba in ya gyaru ya ce gari za ta gyaru kuma kowa zai gyaru haka ne amince matsala kaga shi sa shugabanninmu suna da bukatan ko da yaushe mu yawaita musu addu'a na shari'a da kuma Allah ya daidaita su akan abin da zai zama alkhairi gare mu da kuma gare su ya zama kuma su zama kofa na kulle sharri gare mu gare su da kuma al'ummar da muke rayuwa wannan shine addu'an da ko da yaushe ya kamata ni da kai a sujjadan mu mu dinga yi wa shugabannin mu ina fata an gane wannan ibada ne kuma zaka samu lada kuma shine abin da manzo Allah ya karanta da mu akai kuma Allah ya ba mu ikon aiwatar da shi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk